تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إذا مؤلف رحمه الله أسيه لك بنك مسير سري أهي قد كتي هيتنا يا كن كان خاغي acmalu lqulub sondomungollu sondomungollu ayga kati kun kaxay sondomengan kawa golleɓe dabarne tahanañi sene kannan kaxa kamma suhunungollu laxaɗoxa sati saneya kamme mundu saneya kedabar kedabar kuncuna gelli suhunuñe amma sasa harni se kannan kaxa kamma kenni sondomengolluñe وهكذا إيه قور قور قوري أهيدا كاتكني المحبة قنوي إذا المؤلف رحمه الله أمتي باب المحبة أتي باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا ترجمة nyati na koy qanoen be hakene ke wajibi ñanan kam man kala halasinda allah dangani walakin sado garno kedi kanuye ani kan kannan kagaya sheikh lislam ibn taymiya rahimahullah ati kebe gano kanuyenga orawatini الباعث على كل شيء ho kebe gani qindananga ga siren kinina wara ho hondan minne ñangenga walmuharriku aɗo yonkondana lilbadan hatanciendangani waljawarih waliljawarih aɗo suhunun kaga dangani huwa alhubbu kenni kanoyeñei irada ado ramure manina serenga alla hinñangenga kanoyeñanangallai manin cikkanga ho tokononga kano nyen cikkanga tokononga angara ho honya anna munda anda kanwa angara ho ga tokononga antali nganda idan kanwe akenya na serenga la ho hoya ago angana biton pe lampan cuga kumini mo gombe kanu en ka garta ya na hada marame ngalla ho ngayan cikanga hon tokononga ati al hubbu kanu هو أصل دين الإسلام إسلام أقول دين اللي سليني كان نقاق قمي وأننا نعم ما إسلام أقول يمغنو نعم ألا أنت يرونا نغندي وهكذا كاب الأحبار كاب الأحبار أتغنيني كعب بن مانع الحميري وهكذا كعب يمن كنيني أما دي برنيا الشامية وهكذا كابل أحبار مخبر منين ما أنا أما فارنغري عليه الصلاة والسلام أما أتغني تفارنغ أرو كابل أشرف يتباني كابل كابو الأشراف كان قال لي يهودي كيف هكذا كي ada kamer ho sine bira wa hakada usman khalifa gum pakatil la gare afati kenye kabla ahbar akenti man aqama salata yemme be gana sallen cigindi wa ata zakata gara jakan kini wa sami'a agara digan kannen mugu wa ata'a agara allah nyamar kannen kaka gara kembatu faqad tawassata al-iman anda liman ka gunta kannen anda ken kita an calli anda jakan bugandi anda allah digan kannen terinka na faren digan kannen terinka nandungeti allah nyamar nga fare sallallahu alaihi wasallam nya nyamar nga anda lemanan ka gon ta kanden kita wa man ahabba lillahi azza wa jal yamma be gana kanunya allah subhanahu wa ta'ala da anda allah kanu na kefarun kanu na allah kannanun kanu allah dangani wa abghada lillah agara qonin den kaganya alla da hilla kapana di qoniti alla mi qoni nanti barmanda ini kedo ke ke kabila do ke ai bidangu ma di qoni ami qoni nanti ni ke kabila do ke de ba di qoniti alla yi kem palle ada maninya wa a'ta lillah ada kinin denya ti alla ya agara ho kina da su kini ti alla yi wa mana lillah ada kumandan kanya ti alla agara ho kuma da ga kuma ti alla yi faqad istakmala al-iman akaman dalle manan ka huntin man sahe kabul ahbar da ka ko akamanga adalle manan ka huntin man wa hakaza qanina o anyine ayani aghla kalma kalma nun tu hokoten o gana to na kalma nun gaga kebe jonkonga kota su ko mante ani ka kagai al-hub qanue warni hohon dambinne gano asu gille kano yake ay hohon dambinne ka gana asu baka kano yake ay o agarna galli o kitabu o kitabu nga risala nogonde risa eke eh, afani al akhdari gelli jonga de ngonde al akhdari o agarna galli al akhdari nogonde ويجب عليه أوجب المكلف كما حفظ جميع جوارحه أصوهن من تنغندنها ما استطاع حق بأغنى كتنا كن برجل سوهن تنغندنها أنتو من تين نوتو جل ياغي ناورتين ناوركتين nawarawu بيتنا كنتو cukkahumanten من تين ga wajabini mukallifin kamma sahe ken ga wajabina kamma hakke be agana katina warna ranya na haka tuniya anna ho ngaranta linganda kulla wanyana kem pallati wa an yuhibba lillah awa jabnu mukallifin kamma anan kanundenya alla dangani wa yabghada lahu ana qoninden kaganya alla dangani ka wajabina kamma hon kanuti allai hon konuti allai kia wajabni mukallifin kamma sahe mushkilati mushkila bega ndo honu naga onati laysat fil mutun mushkilanta garna ay garna risalei nke jiki njana gelli nyontondano nga maga al akhdari nga jikinna gelli nyonton dano nye baka kama maga risala nga jikinna gelli nyonton dano nye baka kama maga kenga bangene no gondi oga nyonton de be nyana baki maga lebu ndano ngana mundani lebu amma mushkilan na kahini konu ya kubenu ge kam mo ga kana anke nyimma ala khidarin karangu ni anga daga na bidan gumen kanu anga daga na hilla kapanan kanu anga mu'minun konni an kan yimme ali halan ni ta an kan na ko garan garangun dina ga ke kite hamin ana qul mushkila mushkila be gem ken ta katta kitabun ga mushkila na katta nan kagai hube luga kitabun garan karangun dini mushkila ne renye ma kitabu ko an karangun di tongun karangun ala akhtari ana gelli sunnan kitabenye risala ana gelli sunnan kitabenye en karangunde akoy kamannunga di dabari mogonɓe amma inda bugu kenga naña yonkillunga hamen taxa kiti sahe idan onati allah subhanahu wa taala alhubu lillahi jalla waala kanuyenga allah subhanahu wa taala dangani awatimmene yakmal bitawabiihi awatimmene ti hinuɓenugan kawana abatu. allati tatba'a hinu benu ga batta man na kunya nyana diken ga hinan tanda Allah kanu bane kenta timmene wa haka dan na galli garante nyan kanu endi an gara Allah kanu man na faran kanu sallallahu alaihi wasallam an gana faran ka kanu an na man nyana anna sunna nya batta sallallahu alaihi wasallam wa hakada ahlu ta'a allan batten dun konu tawhidin yammu anna kon kaga kanna amma an ga allah kanna ay me jatinda amma kebe gani kuttunga nauta annabi yimmu ngado kefaru ngado batanun kuttunga anni kannati maniya igadi du do goto be nya gelli allah baten anni kannati kenye amma anti kanna nanti barmanda to konni kartai walla barmanda ni kenye anga kanna agada allah bate be nya allah dangan ma salaf nyugo ga konni ati soro go na nyuno nga kunya nda garan koni nanti ikunga allah kanna idza qaumu mahabbata allah sorana no kunda gara nanti wa allah kanna na garan koni fa anzala allah ta'ala ayatal mihna igara ke ko be allah da jarabe nga yanga da kenyan kandi ali muranadi Allah ta kula in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kuga ti walla munda kundu do kundu Allah ti faran daga na alayhi salatu wassalam akoni daga ni gella ni aga ga Allah kanna su to munya gani ko aga ra ko mogombe kadin ke batun tunnan killundi ga munyan gollo kada kumba to aga nya ga ga ni menun da bari aga ga kenya su Allah wa kanna sahe iwatini ke ngani exame aya qur'ana di iwatini ni kada jarabe nga aya qur'ana di warni kebe gani kanu e nga ay tremme ngano afaida ngano nga adalile ngano manche ngano an gana an gada Allah kanu tongunya gani an ga faren kanna an ga sursurun kakkan na tauhidin yammu amma ken tanda Allah kanu ko se suga nga ken ni fare tunnanye ko se suga nga ken ni fare haditha nunye ya lan ken da Allah kanu wa fa laysa tad'wa maqbula illa bi dalilin andan ke kirnde be ha ken ke antara gane madalili sahan tanya kana no hube ga ko ni nan tanda Allah kanu ودليل محبة الله الطاعة والاتباع nga Allah kanu nga ken dalilen ni kannan kagai anna Allah batu anna fare untun nan batu wa hakada serebe ga gana ti da faren kaga kanu ona ti kenyam mo gani kadi an ga da faren kanu to munya gani su kembere anna bata na faren diga kannu mutu warni garanto ko ruwano nga kunda koni ikun kanen nanti ida Allah kanu ayda hokon hube gan korakeya yahudu nun ti nahnu abnaullah wa ahibba'u o ko ani allah remmunga o yana kana nun kagaya allah subhanahu wa ta'ala di garandi serebe ga gana tagu ikeda allah kanu ina allah munda ina dina munda anta faren tunna ngutu kembera nga mani gare warnu kubenu hakene ke mani ni galle ke gamanya tunga لأنهم عصاة كفر ورني كن ألا كتانو يعني كافر نقاني إدغا مكنيا غارينا أنكن قبل كتانا ألا كانوا أنت ألا بتانت فارن كنا نوتو أوتني مني غارينا أنكاغا أما ألا كانوا وهكذا هنا نونا كنا أقولنا أنت دا فارن كانوا amma imaga faren kanuenni kannan kagaya kenya angara ni ampa ga lada be nyana wallan karamo ko walla de benga ke kebe nyana sile su kenya kenya ni faren kanenga sahe mujarradu taqlid na na me sere baneta sine su o ha bando kismanu ni mauludin da barno kana da bar kyani faren kame sine su o ga mogonu ni kenya na o ga kana ke da bar kyani faren kame ko no da sima faren kame ni kyani ndi kota igo gana kenya kaso igo gana kenya kada gumbun kari akan muyaga yago nga akan cugu akan bonte yani faren kanwe yani na sereta ay gonun kaga aw mujarradu da'wa kono gano itida faren kanu an ga nyini kunta nyaga ne ndame serne me na gir kundunga to da faren kanu aw ala shay'in min umuri al-hawa walla kenga he inati da faren kanu nka i ni kannan ka anga nyini wa go kam gelli yonki lungum pinu nyugonu ya anga nyini dura nyurdu yima ga wati ni kenya ni faren kanu anga nyini dura mpakati yima ga wata kunu nan korime inati kenya ni faren kanu nga aw min al umur allati tashtahiha li anfus walla kanga ina me ka hi mendi gelli hinundi hi kebe yonkin ga ken kanna ga gane faren do ken ngamari ina gari nan tikan yan yan kani faren kanoenga fa hada ma yajidi shay'a wa la yanfa kebe haykene ke anta wasuro nan ta hona hana serebe ga nan faren kanoenga ni kwai on taxuna me ka hon karu nanti kenna allanpinkongeñe walla on taxu iran kulle mendi walla iran binne mendi walla ona mauludi ña dabari walla ona ke a dabari aganai huɓe maga nanti ke ani faren nga a kamanga gare kamma keeti faren kanoya allah kanoen ni kannanga faren kanoen ni kannan gaya. allah subhanau wa taala kuɓenuga allah mundaɗa gollu naxati maxankutu nanti ali ni kenye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 duna sugananya kafir anta hoho torno allah ya nkaga twagunnan ladi gelli kengananya allah warniti soroya kunga allah munda yuhibuhum allah subhanahu wa taala wi kun munda igawa allah munda allah ga soro kurumbo benurtini yuhibuhum allah wa kun munda wa yuhibunahu ikun kawa allah munda i gollunni kannan kaxay i gollu kannan kaxay golle hana adillatin ala almu'minin ikunga ine nyani hinna no nyani kunga mu'minun kamma ala kana kem inya manan ko ini iju ko hanan ni kannan kaga hinna no nyani ya neman da no nyani mu'minun kamma a'izzatin ala alkafirin soro koto nyani kafirnun kamma ne sunti maka kata kafirnunga ikote nyani kafirnun kamma igolli sikandi yujahiduna fi sabilillah iwa e, jihadu na allah killendi sahe i golle ñugo ha kene ya idan idan keɓe ha kene ke iga girina jihadu nya allah killendi kenni dalile nya nanti mani nanti iwa allah munda wala yakhafuna laumata laim intakanna jaragindana jaragiya mani ya. ke ga hay kene dalili sahan tanya nanti i kanu nga alla danga ni kenni to munye kuna gati gana kita serebe ken kama nyanda alla kanu anga hinne ne mu'minun nga an koten ni kafir nun kamma anga jihadu nyana alla killendi anta kanna jargindana jargiya sunna ñagani keɓe anta kanna nanti ngani cin cinkangara watinu kundu anta kanna ngani ŋunonkutu watinu kundu anta kanna na ke dabari ngana kenya watinu kundu ku kamannu nyanda Allah kanu amma hono ano ti da Allah kanu ko sengani ni ho e sunna gume nyen kenga Allah mbata nan kan ko sennu kunye Allah ka ta adillatin alal mu'minina anken anken tanda Allah kanu Allah ka ti kan nanon ma kan kutunnu kuna ka tayi anken ko sengani ho hammen tilamin nyen kenga angin Allah ka tuni ga ka hirin munda mo gombe islamin munda kundunga ida to on turo nunga wahabiyanu munkirinu hoho dambindanga hoho to kobure ida suroyi ida su sabatindi yaahi allah tan neñani mumininun kamma anga di ke kanu so anga ñana sere neña muminun kamma nkan ken kote ñano kamma anga misidun tekke an ngorono kasonga anga hoho dambinde ñana anta dungene har sunna gumun na ngajundi debendi i kote ñani kahirunun kamma anga ñini kana su suga ikenni hilla kappanu ñayi modin talibo ndo hoyno anga nyinu kunya na men jangunga soro manyan ton koni hmm. akhbatu khalqillah alla ta gonum po buru anga nyina do yahudu do nasara daga na anga nyina do kunya na hi wa hakada anta ta gona wa gollini ka yujahiduna fi sabilillah gella gane sasa jihadu kan to magara ga kebe allan baten no gonda wa kenda barni an ke ngata kunu sina mu ma kuna ngalla allan mbani ai hmm. salle ke men ko tanke ma an ken na ditanda allah kanu ken palle wala yakhafuna lawma talaim inta kanna jaragindana jaragiya anga honga like sunna lingi ke dan kaiwa kanna imman ce ganara lingi da iwa kanna nyaga ganara lingi da iwa kanna har na igono har ni sin kun ara ko tanya maga iga kanna soronga to anon diga men mugu ite fa kullu muhibbin hmm. kan yemma sugadi akhadahu lawmu jaraginya gada kellaga ala mahbubihi aqanu hon kamma falaysa bimuhibbin kam pete kannana ala alhaqiqa haqiqan kamma anga tanga hommun dan kanga kanna jaraginga anga kanna soro lakunga gare nyanan ta munda sere sasa anga ya gare munda antin ka anga kanna ngana to ya gare ke mundu imma ka tukundu imma ka tukundu gare nyanan ta ya gare ke munda inna almuhibba anil udali fi samami burda kamanda kako kani yemme alungun tanya na baka jargindum maka serengana kundu hakati nu hono ya garen kannan nan kin degere gode ata sarrufa ahinu gonu nyana masoronga tanta dumaka awa dumaka de kanu nyanda kita kanu yemme aya jaragi aya kanu hoyi ando kenta kawa aya ganta ho anda danga ibra mbana ga baka seda anga ti serenta kenya na kanu en mara sondo menga kanu en na raken gida da barni idan kam mo ga nan ken tanda alla kanu an ken kaga har nan daga salli sunnan misi den dan tan kan na soronye an ken tanda alla kanu an ken mun to an ni hilla ka pano ya halle tan ken ga kanna an mu ke sallin tan nan nya hilla ka pano ya halle an ken da Allah kanu har nan ya kun tutura an tanga kanna anda Allah kanu har nan dina ke dabari an ga kan nan fa pawatu bunne kan nan gidanu anga an kogonunga anga kannan sumpunga anga kannan tagallemu anga kannan menjangunga Allah ga ti wala ya khafuna lawma talai in kan na jaragin dana jarangi jaragin dana jaragin ga nyamo ko mo in kan ne idan kuna ti be kene ke onati mani sere suga da Allah kanu kuna ka ti wanga langollun no gonde iga mangaran gollun no gonde an Allah kanu ni garenye to skalla imma ha gara ko yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minina a'izzatin ala alkafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im wa hakada onati kanue hi qore anodan ke dina no gonde sikwanonga kanu en na kunya e bate nyimme na kunya kama kenya ni tanu nyugo ta Ali ibada tatarakkaz ala al mahabba iti bate nyimmi me ata hunden na kannan kaka kamma kenne kanu enye allah nda bate nyana makanu enya nyaure kenga anta sabatin dirusane ngautu allah subhanahu wa ta'ala ada bate njuko huma mai hinu sikidi tunkante قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الله سبحانه وتعالى قدبتين يهنو سكاي المحبة قنوية هلندي الرجاء جكه sikkandi alkhawfu kanne alla batu kanoen na ñinonga igana haran karaba nallo alla bate ke walla naña mantalingandangani ndahantay warna alla ti dhalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbata a'malahum harangana sallina harangana sumuna anga ma kanu anda dabari barajen tandanganadi manna kanuwa idan kanue hillani arraja'u jikke an jikken nanyi alla de hakati su nanta imba tullagana aillondina arjanna jikenna ñammaga sikkande alkhawfu kanne anna ñi kanna ngana allah kuta yanga kate ngamaga ku sikki be ha kene kay bidangumun takandi kuya amma to ngumma ngante ñan sufi ganko sufi ganko mbatenna kannan kaga kamma ala almahabba kenna kanoyña kamma sufi ganko nti kunga allah batta kanoye baneani iji kentanaimadi inta kanna yangan kate kay ke aqida ni maga sufi kan ko ikunda Allah batuti kanoyen bane sahe murji'a ikunna Allah batuti maniya ala raja jikenya kamma warni ikunti golli sire kenta gelile manan ka gun no gondi ikun qalla mbaten tuna kannan ka kamma jike o jike ngada na worondina arjannan ka golli ke ko wakenya na kundunga tanni o ku jike ngalla di haranga maku golli gabara baranji kenga alla da nallon dina arjanna murji ay kunti gantenna kannan kaka makenni jikenya golle hedi ikunti jikenta iti warni golli sere kenta gelile kan ko nyugo ya khawarija khawarija gaga ikunna alla batumani kamma ala al khawf kannenya kamma kenya ni kunti junubo gorenya ngana bugu salama gonno no gondi wa no imbenya imbenyara dumena dega idan sufi kan ko kunna Allah batu kanuen kamma murjiya kunna Allah batu jiken kamma khawarija kunna Allah batu kannen kamma ahlu sunna wal jamaa ikunna Allah batu ala al mahabbati wa ala al rajai wa ala al khawf ahlu sunna wal jamaa da Allah batu kanuen kamma ado jiken kamma ado kannen kaga kamma bane ga kukingudu sikki be hakena ke baten taunu kwa kamma al asazi kwa hakena kingidunga baten ga taxun kubenu kamma gidi bane gana buga wure baten baramanga du ñini ŋuñendi antara genang hakati su kanoen na ñammaga alla kanoen na ñammaga a dinan kanoen na ñammaga a ke farun kanoen na ñammaga a kitabun kanoen na ñammaga dinan dun konu kanoen na ñammaga hillanda an jikken na ñalla di sikkanda an na ñagatu sanga kanna alla yangan katenga ku sikki an bate na ñana bate maganta ko a kamma baten taxunu ko a kamma wa hakada farkun ni kan nan kaxay allah bate ado faren baten naga wallahi subhanahu wa taala o wa ti me jatinye subhanahu wa taala amma keɓe gani allah komon kuttunga maniya o oyi xanna lillahi allah dangani wa fillahi owi ganna allah di wa min ajlillah ado ti allah sabun oyi ganna owa allah komo kay fara annabi ñimmu allah mbatana koro owi ganna ti allah yi owi ganna allah kibarendi owi ganna ti allah pincababunga amma onti ganna nanti barimanda ini karsa ibaka ke kabiladi onti ganna ti kenga oni ganna ti maniya o wi ganna allah di wa hakada kebe gani allah ganu inga to anu nga rahmatullah ala al jami' ita wata kan dini dan tantoya hanan ni kan nga watini mahabbatul ubudiyya bati nga ken kanwe wa hakada ay gonu ngatini mahabbatun khassa kanu kerekerente ay gonu ngatini al mahabbatul muta'alliqa billah kanu kebe be ga jongini ti Allah ya yani tabiru nyani ke ya aqida gumum bangenga idan mahabbatul ubudiyya batenga ken kanu e ken ni kannan kagaya baten kanu nga awata kandini dantanto ya hanan ni kannan nga mahabbatullah wahda na Allah bane na kanu ay me bane pe ho kanu entadi na bane kanu ko hanan ni ke ya hillandin ni kannanga mahabbatun fillah na hon kanu alladi na kefarun kanu na kuma surun kanu na konnun kaga kenga ni dinan konnunga na kun kaga koni hmm. kebe na kai watin keda mahabbatun fillah kanu nga alladi iwatin kaga mahabbatun min ajlillah iwatin kaga mahabbatun lillah kusiki suni bane nyai na hon kanu ti allah sababunga na kanuti allan kibarenga nga karsa munda mani ya gara faran tunan laga na karsa munda mani tauhidi nga maga na karsa munda mani dina ngallinga dangani na karsa munda mani allan bate be ga maga ken wajibi ma kamma an he de ko wajibi nanan kamma manna allah bane kanu mo gombe wajibi nanan kamma manna dina dun kono kaka kanu ken wajibi nyan kamma kare ko antadi nantan curo walla ho tana tigande ho hon tano an ngaji binyan sahe anna ku kanwa amma kaifin kaifin ni kan nan an ga ngalli kebe ga tike da Allah kanu an ga nyina tini sunna gumen nyane adi men sunna gumen na har sama kan nguran tina ka ko ta sana mun da bane nan yibalau nyano gonde kanu en tabati wa idan onat kira mahabbatun khassa na Allah me kanu mahabbatullah wahda na Allah me bane kanu hillandin ni kan nan mahabbatun lillah qanenga alla dangani wa fillah hada alladi wa min ajli allah hada alla sababun dangani wa hakada nakunu qanu an yuhibba ar-rusula ana qifarun qanu fillah alladi alayhi as-salatu was-salam wa an yuhibba as-salihina ana sursurun qaga kubenu gati na kun qanu fillah alladi wa hakada wa an yubghada ada ana qonin den qaganya fillah alladi ana siran qoni nanti barmanda ada kenya de aganta allam fidi aha tauhidi ya aha anta sunna anna koni ken wajibunya alwala wal bara sahe wajibnya ni ken kamma hillandin ni kannan kagaya ni kenda mahabbatuna amma sahe aqidan gumunga akillukunna mahabbatuna amma kanu ya kanu kebe gani kanu ilogontenga wa hakada tagandi dantantai hanan ni kan nga watini mahabbatun tabi'iyya kanwe be hada maran min tage mo ngani ken ni kan nan ka gai mahabbatul mushtahiyat hinu be nu lingu ngana anna kun kam masalan an ga jimul munda an ga sukaran munda an ga sapin munda an ga nyakan munda ku be nu hakene kai ken hada maran min tabe anyam mo ngani ke daga ntenya nan dangan sahe ke daga ntenya nan dangan kuma nde tan kam make kanwedi kube gani yonkilungum pinu ngai dagantenga nanda sare andi anna kun kanu masalan ti ke fanta munde wake munde ku dagantenya nanda sare andi akanu howonta kei sahe kan nan kaxayi mahabbatu ijlal kanu e masalan nga ani sar nan kanu karlem manga ani karamugo kanu nga ani girsen kanu nga kebe kan kasana ganu kene kallan ka hun kanenya kebe ha kene kay ke muruntenya nan maga sare anda ke mun dan maga sahe ke kan tenya nan da sare anda ke mun da ka ga lijikunun surunye inat kira mahabbatu ijlal kebe ga urera ana kamunga ana kendaro nan kanu afwan sikandin ni kannan kagai mahabbatu ishfaqo hinnen kanuye masalan sarana nga ani remmen kanu karamogo nga ani man kanu imman ke nga ga kubenu marna ana kun kanu inat keda mahabbatu hinne en kanu e. wa da ke murun tanya nan maka sariyan keda ganten kan sikandin ni kannan kai mahabbatu musahaba kapallem ma kun kanu e. misale de ando sirame kamma bitigi banendi walla game kam susete banendi walla ga me kamma ternden no gondi kundi me no kawara anna ken kaman kanu ke murun tanya nan maka sare andi ke daga anten ka idan iwatin kuna ga tidangani mahabbatu tabi'iyya mahabbatu ijlal mahabbatu ishfaq mahabbatu musahaba iwatin kudangani mani iwatin kuda mahabbatun amma kanu logon tanya ni kebe ha kene kai anta jongni ti bate ngati ho hoy ma ganta sarti bane ko heti bate ma ganta sarti bane anda yonki lungum ponu ku iga honu do hoynu walla climatiser nyalli nganna nga sakawre kenta jongni ti bate sahe wa hakada sarana ndire men kan walla hubeta nan ta jongni ti bate ya wa hakada lemmen qaradi sarana kan walla kar lemman de karamo kanu anta jongini timaniya ti bate ya sahe walla nga kapalle mago maganta hibane an gana ta hancon do men an pai kenya na warne allah ndi nyamar tiku yan ninya kembre ngaro baten no kon baraje ngandanga na anda igande nyi gam pai ke igande igana nga semben kitana allah batu mo gombe je ngandadi anda jimmi nan pa min nanga semben kitamo gombe baraje ngandanga na andan carnan daro wallan karamo walla dina nyimman ke go allah ndi nyamarte fare nyen nyandi nyamarte baraje nyananda ngana hmm. anda le men kanu walla nan kar lem man kanu fare nyen nyandi nyamarte ke allah nyamar kanne nyani ke baraje nganda ngana kapalle mu be mandi ga bitigi di walla terne no gondi walla hotana anda anya ntare anya ndi nyamarte ke fare nyen nyandi nyamarte alayhi salatu wassalam baraje nganda ngana warni fare inte innamal a'malu binniyat wa innama likulli mur'in ma nawa idan onat mahabbatu amma anta jongini bate ngati hoyi maganta anke nyimme gana ngannya angana ngannya alla dangani na ngannya nan tincaranya ndinya mari kembira nganga barajen kita kagana ngamanya tikwai ida ganten nanda me barajen tanonga ada ganten nganda ngandi kundung amma ngana tinganne nye baraje nganda sikandin ni kannan kagai almahabbatu almuharrama kanoe be aharamun tengan kenni kannan kaxaye almahabbatu maa allah na hon kanu kahini allah ya nan karamogo kanu naado allah ñorondi nan car nan kanu naado allah ñorondi an modi na kanu naado allah ñorondi na faren kanu naado allah ñorondi na hotana kanu naado allah ñorondi kebe hay kene ke keni hilla ka penye an gana karake a kamma yimbe ñani sahe kenin hilla ka pempa giga hagiga hagiga nyen na sabu nyamaniya an nan karam ga ga kanu ko alla mo go alla fi ke da bari an karamo ti maga da bari sa sa nga bana ke ngutu anda hotana kanu ko alla mo anda nya nya ke ga nyakenya alla fi ke da bari an yaken tinta mun da ken da bari kandi anda hita nakita hada maram men ta ga wa anna ho ga ka kahini alla ina do alla ga Allah nyoro de abajan ken ni hilla kapenye diga ma anna ken kanun nan imme diga mar kenga hilla kapen po bangante nyen ken wa hakada kebe hakene kai Allah subhanahu wa ta'ala suratu shuara idi jahannaba dun ko ngai ndaro jahannaba ina mani konni igani kubenu bata watni tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin okunati alle lenki o wani mi warno ogani sankun oyi sankuntaku adu be bangante ngani bira nyoron di ti allah yere shaykhul islam ibn taimia rahimahullah ati nyoron di nanti ida ko allah mogo nyoron di nanti ida ko allah ko idi ñorondi allah mane kanue idi ñorondi ta anga turo tura antatina an karamogo anda kammuntaga anga turo tura antatina an karamogo anda taga. anga turo tiro anta tinan karamo ganda hadamaren mun daga me nya idamani nyorondenya idi nyorondi ti Allah kanu inda Allah kanu ndi maka mo be karamo kono kanu ndi maka kundunye i woli nin kanu ndi maka kundunye i hilla kapigonu ko tagutun ku benu gi maka i kanu nya kadi kani gara dunyi ben no kan ni to ko jahannaba imati ni onyi sankunta gora di duna o kada ku de kanu ndi ti Allah ya warnu on kawanda Allah kanu dinan ta ho honda binne suya amma ko da ka kunda Allah nyoro de kanu indi kenya ndo kinyairea idan sere ho honda binne an kanu nan dange Allah subhanahu wa ta'ala di walla an do Allah nyoro de kanu indan na tu hilla kapana nyana sahe ay Allah subhanahu wa ta'ala ada tahdida da baga baga ndenya nyake kamma qur'ana no gondi na ho kanu ko Allah mo wala na kanu dinan ta allai alla da baga baga danya nya ke kamma baga baga ndu kotu hilla alla da kenya qul in kana abaukum hukum gella gane ha banu wala kenga agare munga wa ikhwanukum ga akhinunga wa azwajukum ga yaqunga wa ashiratukum ada agamare munga mana aga fami kita wa amwalun iktaraftumuha aro naburu naburu kubenu agara kungolli wa tijaratun taksawna kasadaha aro julago aga kanna julago kebe perdenga aga julago ke aga gara kenya kanu wa masakinu tardawnaha aro tagu dingiranu vila no etazunu gotanano aga gara kunya kanu kusegi bane kuno gondi ahabba kenya gan kanunte ilaykum kata akunga min allah dinanta allah wa rasul hada fare wa jihadin fi sabil jihad allah killendi kusegi aga habanu aga remmu aga ginu aga yaqu aga maremmu aga naburu aga julagunu aga tagu dingiranu kusegi aga linga aga dangani dinanta allah dinanta allah fare nga dinanta jihadunga fatarabbasu kada dugundenya hatta yati allah bi amrin ma alla galliti hincanenga ka taxuma alla do yangan kate ngalli ken pakata ka tunu nanta kani futundenya di kada kusegi kanude kama gira kamma me kadugundi ma alla do yangan katengalli mana ni kannan kaka angane har kummen no gonya yangan katenga nyinu nonga to skannan kawana alla kanu dinan to kusuka mantenga annan kawana faranya kanu dinan to kusuka mantenga annan kawana jihadu nya kan dinan to kusuka mantenga kanken da kusuka ga kanu dinan to kusikia angane har kummen no gonya yangan katenga nyinu nonga fatarabbasu hatta ya'ti allah bi amri kam palalati wallahu la yahdi alqawma alfasiqin soro benu gani nu ngai ga bugu bakka islama no gonde allah ta kun kandana abajan allah gara ku kama nun krere nanti nu hono danga nyini tauhid no kandanga ne baka sera ta yakenti foku ga illa kapana ni foku ga modi nyara ga mo ga mo gombe anga nyini ya garanya ga nan kota madinan ta allah wada gana no idan bi ikhtisar ho honda minanga da kanu dinan ta allah anya hilla kapana ho hanga da kanu nado alla kanu nya nyoro ndanya hilla kapananga angana hari fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka no inni farla nya kama wajibu nya nan makenga kenga ngara kana halaki mbendi nkanga na kanu ndo alla kanu nya nyoro ndanya hilla kapananga idan a ta din kata su gabe ya kanu yake kama insha allah Allah nda ko re ko arno al halan churon no kan sallallahu خلاص ايه مجوز فانا اتبوى ذلك الله تعالى من من دون الله يحبونهم كحب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اذا كباو بها كنكي قوغراكم غنبي الحب هو اصل الدين الاسلامي قالوا يكن الاسلام اغن دين اللي وهكذا اكنني nyogo nyogo ndana nga sondo munda ngani ado suhunu ndangani ado nenu nda itani muallif nga sana mana shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullah ta'ala ananti babul mahabba qanun babu nyanike walakin muallif makanya ati babun qaulullah ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهكذا ما نغرد يقرد عن تغري آية جمكن آغي ودنج باب يغي باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير إذا المؤلف هذا مغنى نكي باب نيغونو أني جونغتي كان نقاغي قرآن نغايا na kenya babu nyimme nga dubane idan yarate babun babani kaya qaulullahi ta'ala alla digan kannenga kallan kegani. wa min nasi man yamme nga gelli soron nogondi yamme kebeya yattakhidhu aji kuburenni kannan kaga watigindini min dunillahi gelli alla tananga andada tainunga wa minan nas awa galli soron nogondi man yamayunga yattakhidu andada aga tainnunga aga kuntigini min dunillahi ay min ghairillahi galli allah tananga andada jam'u nid nid ni kannan kaga tainne andad al andad kenni tainnunye andada tainnunga sere ga soron nogonda ji kubirenni kannan kaga tainunya allah ada hotana nuta taga hono tana tigi na kunya Allah danga ni tayne aga tayne ta Allah subhanahu wa ta'ala da tun ka bane nyen amma sere ko ana bone nda a tawhidin balagunda ali halan yille nanga ni akenga taynunya kapa Allah na koy kamar gan ka kunta ka bane maga na koy tun ka kunta ka bane maga mi gani yon killunya dabari mi gana ke adabari sahe ken coronga nonga yuhibbunahum iwi tay kun kanna ni kanna ngere ay gonu mununu nyen ay gonu ay kube gonu qabru onati andada ni kanna ho ho gara ka ho alla yere ken ci ko anda asun tay nenye ho ho gara ka hay kera sollen ka hay kera giden ka hay kera jin ka hay keda itten ka hay keda modi gore ka hay keda kabur gurjante ko ka hay dorunga ho tanada yonkilungu tana ka hay dorunga isuko mantello ere yuhibbunahum iwata innuku qanna ka hubbillah ko alla kanumago yani kanenya kannanga mahabbatu mushtaraka iga alla kanna mogombe iwata innuka kanna kunnunga iwa alla ganna 50% iwa kaynu ka kan kanna 50% 50% gadi anya kannan kaga mahabbatu mushtaraka aga mahabbatu mushtaraka antanna hanna kannan nanna hanna mahabbatun khalisa kanu khalasin te kana nanna na kanu be ganu suseten kanu nye alla wa wadi 50% mununu ngadi 50% taynu ngadi 50% antanna hanna idan ikunga iwa allah munda fitin nan tin allah munda iwa allah munda ka iwa allah munda ko tay nuku mogo iwa tay nuku ka munda ko allah mogo idan kanibanin ti sondo mende muminin condo me kanibana na de allah kanu amma ku sondo me sasa kanibane ibane ta de kanun ka huntenya na de tay nun kanu ado allah kanu sahih ke tafsir be hakana ke kyani sawabanga kyani ho sahanten kagai yuhibbunahum hilla kapano ku wata innuku kanna ka hubbillah ko alla kanu mogo kaf ke be hakana ke watin keda kaful musawatu wa mithliyya kafu be ga nyoron den nyana ne hinun kaga ni kawanca gumeya ka hubbillah iwa mununuk taynuku kanna ko alla kanu mogo sahih

kenya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah atere be hakane ka tafsir sa'an tan ni kannan kai ka hubbillah wa mununu kanne ko Allah kanu mako ni kannan kai e jannaba dun ko ngai ni suratu shara de qiyamang kota tallahi in kunna la fi dalalin mubin idnu sayyikum bi rabbil alamin watinu okunati allai o ko ganyu dunadi onyi sankinta kebe o sankuntaku keni kannan kaxayi bire keɓe oga ñaxa ñorondini tittaga honun kamanga ibin taimia rahimallah haqiqan konnanaya ati imi ido allah ñorondi nantida taga ndeñago allah mogo imatida ŋuñe taga imatida kammu taga imatida hadamareme taga imatida icce kita taga imati kaxadi dunado laxarani yakkittendugo allah mogo idamani koni idi ñerondi allah imanidi في المحبة قمين دي والتعظيم أرو درون تاغون دي انتهى كلامه رحمه الله ابن تيمية دي قامين كم بمبي كنك آية كم صحيح إغتي onyu sankunta du duna do qiyaman kota hay nimisini nanti kebe hakene ke kanda jahannaba len kinyi idan yere ka hubbilla ko allah ganu mako mana iwatte nun kanna ko allah ganu mogo di sunyoro nde kanu endi kenya hakene idun yusawikum da rabbil alamin wa hakaza ibn taymiyyah rahimahullah ati gadi dalile tan surat al-anam jonga denga aya hananga alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله سبحانه وتعالى تيجين تكهم cuka humantenga كهنا كانوا endo تاعونا taunga kencuwa Allah subhanahu wa akanyo ni tungkanga gada kampato nyer tagado ngunyam pato nyeri atagandin na nyangondin di bitambin nun khare ado nga walakin waja'ala dhulumati wa nura ke tafsiri agil gillenya man Allah gamati wa ظلمات والنور من ناغتي وجعل دوراتي خلق السماوات يرات وجعل الظلمات من انتي كنا من التعبير غيله من ناغتي الظلمات اغتي النور يعني كن ولا تحتاجني من نكاية تفسيرية هر النبي تن كنت نيوتما اما يره digande pedi shahirun na minna thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sage allah subhanahu wa ta'ala hallena kam patonyoru taga na nguyam patonyoru taga na bitam binnun taga na noron taga kubenu ga kafir na nago iwa hotana nu nyoron dini allah ya iwa hotana nu taga honu tananu iwa kun nyoron dini allah ya yere kadi ibn taymiyyah rahimahullah ati mi nyoron di allah nanti da kam patonyoru taga imi nyoron di allah nanti da nguyam patonyoru taga imi nyoron di allah nanti da bitam binnun taga imi nyoronde allah nanti da norontaga idi nyoronde allah maniya fil mahabbati wa ta'zim qanu inde adu darontago thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun fil mahabba wa ta'zim qanu inde adu darontago ndi idan yirabe hakene kay ka hubbillah tafsir san tan kannan qagai iwa tay nuki wi ko allah kanu mogo faidan ni kannan qagai kanu ni hillo ay anga mun na lo arjanna de kanu banu anga mun da an na lo imben kaga de kanu banu ngut hillo ani o hana mahabbatul khalisa kanu qalasinte lillahi jalla jalaluhu alla dangan anna alla kanu dinan ho binne mantenga annan kanundenya alla dangan kefarun kano allah da mun kano allah da mu'minun kano allah da kenga ke na ko konin din ganna konin da nya allah da ngan takarta munda da ayla penda allah tenda tendi me kana anga aljanna kita walla na hillan dun mutum mahabbatun mushtaraka kanu kebe gani suseten kallenga kahon kallenga allah kanu na kanu sa sa Allah gana tike haramun tan wata na gana ta nya hu benda jita nan maka Allah kanya da barni Allah kanu modin kanu Allah kanu gidan kanu Allah kanu kaburun kanu Allah kanu munu be gam maka no kanu lagarun ni kannan kaga ya ke da jita nan maka anna golli tiken sahih idan ha kana ke ya darsu qorane serebe nda kana katina hani jan kanga na hota na kanu kahini alla kanu nga tanna tannan hana manna Allah kanu kame khalasun tabane kame kem pallan nar kanu e. denya alla dangani anna konin denya alla dangani kangara hota na do alla nyorondi tanni anto konni kannan kagai anda tay tigi Allah da anna nyakkan kanu ko alla mo anna lemmen kanu ko alla mo anna karamo kanu ko alla mo anda kille go kanu ko alla mo san sasan togonñeni hilla kappana an allah munda de me kanuin ma kalasa allah bane daga nan togonñeni hilla kappana kala sun da alla bane ada sahe idan bidan bidangum benu gano igatini cikunga allah ta alla mun da hilla kapano benu mun da cikunga allah munda kontinta allah munda nka ile bunni kannan kaxay ida hotana xanu hilla allai المحبة مع الله قنوك هني الله سبحانه وتعالى إلا كفنين محبة الله وحده ألا بانا قنوك توحيدين المحبة لله إن هون قنو ألا دنغني سرين قنو ألا دنغني كغان توحيدين محبة في الله إن قنو ألا كبارين كغان توحيدين محبة من أجل الله إن قنو أصبابو أغالن باتبه كما أغالن فيبه كما كغان أغالي توحيدين يغايو amma almahabbatu ma allah na ho kanu kahini allah hara gana allah kanu ngamma so sandi pursa 70 fil mi'a hotana kanu en 30 fil mi'a 30 pursa an to gonya illa kapana ay anya tankabero kabu 99 pursa anda allah kanu kenye amma 1 pursa anda hotana kanu kenye na ka 99 pursa ka nan namma Manda Allah bana kanu sahih idan kemiani. angana di kitabun ni wallahi shamsuddin ibn al-qayyim rahimahullah awadi gamu konnan da kamen kibarenga an ke nyimme an nanti tuana di diga me akinye kuya an gana ibn taymiyyah rahimahullah kitabu man yana dangane kitabe ka to konne kannanga qa'idatun fil mahabba kitabe ka to konne ke anta seni jaka kamma anta seni sume kamma anta seni ho kamma a sene kannan ka kamma kame kitabe ke togoñene qa'idatun fil mahabba kaifin kayfin kayfin ñina nogondi amma ni ma la sab kahini sune kotogotenga anga sere ñinuna tawhidi ñamme ñene amma kame anta hohotu kendi kanuen kitenni kannan kay kanuen darsunni kannan kakanta ñammogo sutu kenga aken kona bigilli ana muwahid keni tawhidi ñamme ñe amma yala kamen kaga ina yi gwai an ta kan mogota di idan allah subhanahu wa ta'ala ga da ke aya be ko aya ka ko ni nanti an gara hotana kanu kai ne allah an to gonya nan tan da tai ne tiga allah dangan haranga na du to gora ya an da tai ne tana tigi kai ne allah ya an ga na tai ne tigi kai ne allah subhanahu wa ta'ala an nan badanya na jahannaba no gonya ran tabaka an ga karakenya kamma manna allah kanu dinan ta ho honda minne ya manna nga to ngunga linati debel la dan nikay qabila la dan nikay ka hol la dan nikay o ku do mikay anga kahini anan dunya ke nga sabun ni mani andi kanu kahini allah ya amma ngana allah bana kanu allah allah ga no ho ho to kana ganar sangati nin tadi allah gati howoña har deɓen cugana bara anga ken dabarni amma kanuenga na tagandan maga agaña aga kanuenga kanu kawon kanuenga nukusi gana ko ni ba komi bure ti ko na dabari ina sagan tinna allah ghafurur rahim anta yang panamma mas ondaga wa qawli qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaykum min allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi hatta ya'ti Allah bi amrihi والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله أرى الله دقان قنن جل جلاله كآية بهر كوني أمانا نكنن قاغيا dimma kebe nyamar ne ngaya nanti mu'minun nan perugo ina hijranya nan daga madina nan daga madina koni nan giri makka sab nuzul ngani kebe ya hono anonga iti kullanta dagana ni soron togo iranta dagana ni naburun togo sankini ikunga commerce ako be inda daga madina kenta marsine nonga naburu goro be gi maga inda daga madina kuntari jidi ikunga nahan kitera ka be inda daga madina kenya kan tarbu imen jangunga nonga menjangunganonga munga nonga kunta madina kembra islama hon koni kummaxa de i togonditi islama kei hijira kexa be gani watu nanti nang ke kunga toko maka allah subhanahu wa taala da ke aya yankandi kun kamannu kibaren sahih amma mufassiruna ñugono de kunti ni kannan kaxaya nanti i soro ñalli kattana utu kalluni no men jangundo hotana iga wunu iwa alkerebunun lagana iwa ñogomun e, nugundun kaccendu sin karabun lagana iwa yorone ti agano toko koma kama daga kama daga nanti ke aya yanka sabunni ke amma mufassiruna ñugo daga nanti ke sabunu zulini aya hana ke ay ya ayuha alladina amanu la tattakhidu abaakum wa ikhwanakum awliya in istahabu alkufra ala aliman nanti sabunu ni kenyen ay gonu kaga kan nan ti soro kabe anonga kunya ncaga do halle nan daga makka nan ti ayam sabu nuzu ala kulli hal ho hana kebe ga koni kenyam paulanta nan ti soro gona nan ida makka sugandi iduna dunna handangani nan ti kun konda salama kun po to amma inta hijranya ne wato kononga sa ga ni salama kun nya kanwe gi sondo mendi dinan te gara ku hinu be jate inyi dawa mi mai daga na kanga na ngadi ga miru kuya harsa allah subhanahu wa ta'ala kanu nyama maka fagu sondo men ken allah kanu na maka fagan sondo mendi igana tan tan dinanya na mangana na burenya kinanga rono non tara mangana kya kinanga rono non tara mayni harsa islaminu islama ko ka kontor gin nan kinya degere go asa wonni maniya ora na burunya kanu kahini dinan ta allah kibarenga ken ga gana nyin kya galle ganin manan kunenga nya galle ni tongunyan aga naburen peti ho ko bin temiya aga ko mo me haji suru ho banen aranta yonki nyana yonki aranta yonki baka yonki aranta nyana hotan haji suru ho banen a haji surana nga duna da haji nan nga lagara duna de atu inten da ro irame da da ro kadar haji nan anda allan pinya da haji nan nga lagara ara sabi na arjanna mekinanga kana buren to nyene haji suru ho sahih togo suwante nan dange haji suro honde kam mo ga ni kenna buran kam maganya ga nga anga rin tilami nga lebu na awai bene anya ga nga dina nga sa ga no halle na burin kibare bani an anya ga nga dina gumun do la samme do hinto ame na burin kibare bani an gellan kan kallen nya gani an ga na ro ni arjanna ni de nan tan na nya kamandang da nya nyimma da de to skana arjanna kinyanga akamanda matan ama a tiyar nan tugo a matar nan tugo an kan ni Allah da ngani Allah nan tugana amma naburun nabur ko ano kaman nunga sasa makammo hono adu godo bani irayon killo na tara honda burun kanu ta Allah subhanahu wa ta'ala tuske na burun nya amma Allah tan dinanya na di Allah tan duna dum pinya na di ana hanni nan Allah tan duna daga me bugan dinadi allah nta dinan tinya na di aha nyam balo ngawa kenna maka nyam maka imbe asiren no idan sere suga da allah pinya uto anga da allah kanu wallahi na bure ngan ka rono no kusa nga rono no nga amma lenki onta mo ko tay lenki ando bannan na maka nyimetu nyam pasun daga gametu parce que anda gane metu anga mo kon tanan dinan buno ndam maka an kem bai tamai ni an to kitai an dinan na bono kafu ana maga nyime du no kona ko nan taw kitan kan dina ke kan na to mo gondi kabaran ta me kyani gella kan maga honno ne lagaru le manan ka ngani me lagaru ma ya buke me kan nyime fo kan na ta me ka bugan dukure ngana tin ta me ya andi ni me tu lengi de am basunta andi na ke ko ni na to mo gondi kan diga na me tu andi na ke na bono anga do ke bi me ka batantar ken kenjita to ske ami kunyi meno hajin ciro diga maranke wa qawluhu ado alla digan kannenga qul anke nanti in kana abaukum gellaga habanu kunya ganya gellaga habanu aganya habo kubenu aga kungani su hunyugo agelli kumpabo ya wa abnaukum ada gare nyugunga kubenu gani kute go gellaga kunga wa ikhwanukum ada ga akhinunga kubenu aga diga bugun no banendi walla kanga sumpun killin banendi wa azwajukum ada ga yagiya kunga kubenu kana gunga ga dinaga wa ashiratukum ada ga qabilanunga amana kenya haban kakaya ada ga qabilanunga anga du dambin ni kata kubenu anga sembe muruniya anga wasonotiya wa amwalun adona buru iqtaraftumuha aga da kungolli ay iktasabtumuha aga di golle na hongir ni dingira nga na denga dingira tane ti sambe nga iwatin kada al iqtiraf iqtaraftumuha ay aga da golli iktasabtumuha ado na buru aga gadi golli wa tijaratun ado julago takhshawna aga kanna kasadaha ken contoyenga sahih sahih ado julago aga kanna asontoyenga wa masakinu ado tagu dingira noga tardawna aga ken kanna nan dungatai kustegi ganya ahabba iya gan kanunta ilaikum kata aga kunga min allah dinan ta wa rasulihi ada ga farenga wa jihadin aro jihadunga fi sabilihi alla killende fatarabbasu kambarenga kadugundi hatta ya'ti allahumma alla galli bi amrihi tihin chanenga aga gana bane kanu kustegidi dinanta sikko kebe ga kona aga dangani aga na aga habano aganu maga renyugu maga akinu maga yaqu maga kabila aga habankan coro ma naburu beno aga gadi golli ma majulagu kebe aga kanna sonteenga ma matari dingiranu beno aga ga kun kanna nan dungetiya kustegi nogonde aga gana bane kanu dinanta kusikiya aga ne kanu dinanta al bana kanu dinanta allah ya na bana kanu dinanta fare sallallahu alaihi wasallam na bana kanu dinanta jihadu nga allah killendi kembirenga allah kada ganyina tagan tago ma allah galliti yanga katenga mana angara bana kanu kuste gidi dinanta kuste kita antu agunna allah di yanga katengarni imma atinte imma alelente ka goni warna antaman kene sahih be amre mufassiruna nun te be qabe qattagu ma alla galliti yangan katayen jama su aga gara bane aga nu kusse gidi dinan ta sikko ke ya aga to agun na lade yangan katayen ngarni arawa jawna arawa la to nan ka goni warni amma len islamin po gabere yangan katayen la gamaniya la dan ponya ni ke ya sahe islam po gabere yangan katayen la ga kya ko la dan ponya ta anani ga hinta kenya mogodi khairi be ga ma ga dara ga ngomani tanan anda ho anya nga ma nyan tara ga nanga khairi ke be ga ma wallahi nga ma ho anya tara ga nanga nyim metam tampindi idan an gana hainan kaso honne gana maga nga gollini bicinne gana maganga gollini bicinne gana maganga wasina angan cuturan nogonde sasa bicinne gana maganda aro yo kenda an perda anda to kandu maganda iga maka he bicinne kanda aro yo kenda an perda anda to kandu maganda iga anta tangi nyana mo gombe imme honu ni gallungu tana ndeke kari ha imme tin to kono ngake imma ka kinyiya anna ko galle gana ana tammo ngutanda ga wangare gana bugidiyo la samme nya hay kenil lenki lenki kai fimpe asuni mani wada wanya inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim eh, rehla keno gondi kotay da hoynya o kara imme o tidangani nan kaso aga nyere nyambi nyaga maga nyambi ka aga bugandi na otoronun de aga daga na ga ga tungumbel do hoyno nyambi ko ne a ko nati banani banani ku ma mamani bantarake nyambi ke aga be nyokara siro de be nyimme entinan kaso aga nya bugandi ni aga daga na tungumbel do hoyno aga daga ga tanyero jina aga darna aga tini 350 mil aga da warne biya dunya ga magaire aga nya ga hata na ga daga na ga ga do tetu ko koin ko nga ga ga ga na ga ga musaqalun kitadi na gungen ga benya ga magaire ga ga duna hanatai illen ga ga nya kita Na me nyirni jinga benya nya ga magaire sorota nanu adina anun nallini gimi nindini jin kota aganta kentu few jinne nyana kamaga lambon na kawa kana na jaba na sen kullinge do agande bako seda kan kurumballi ta jin tu kabira be aga ga halla koy baka allan pinga nan be allan kutendi allah subhanahu wa ta'ala da maninya aga nyambi ada na raga gai nyambi nya ga maga nadiru o kara inda nyambi ngare nadirani ken an kiten aga wasohon kanyi ñambingi aga beagi ngallu tunkandi sukariba kanonga anna beagi tinga ngalla kankara hohontei darai menta diga mar lemmei aga naxum ponu benu ga ñaga maxa huñi buriyano ti kanja sumanko ada kengari ada fiiga soxenñi soronaxa maxa sa sorongari kaxaxe sasaxa menuntaxa naxa hankita. jike be gabe nga nyaga maka kompo na nyugona ki kama nundi siginda ti jinkoto iri tata tagandi ni jinkoto nini ji aga halla nyaga na kenye aga kene gedunya karna gide nogoni na bunan katadi aga ma kempi asabun ni kannan kagai lemanan kagun nyamman kaga maka allan pin nyamman kaga maka ka so tikere har ta hogore nga halla kene te mundenye warna allah inna allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim igu ga segirnan cigino nga ato tangande nyana atille ho ko he mantenga ti sasa to aha golle nan tagaro hallewa kerna maga nan nan taga kunno timbe sasa allah subhanahu wa ta'ala warja gandana bada yurwante bada sembe yurwante ndun kenna bada warja ga yura na saga na ra ga maga di huwe ga ko to ta hanai amma to munya ni bane ken ta gairi kinna ga idan ke wode be nyimmi mi ya wode be mi sile nyimmi de ben ti taronga di haqiqa nyen ma haqiqa he serendam bin nesu angada allam pinya wara halle maga nyimme tampinde ma alla gada ko yanga kusege angara bane sugandu kwadi na kanu kwadi dinante sikko kebe ga konanda ma allah gada koyanga angana hay serem manan kunga kitten na golli na ngane bako sede katuba ka kitten honyu kunda gara gara to kona to kona to kona to kona manan kunga kinda wa ga wa gana ken ko ta din kiriti le fanan dan nan jere kinyan dinonga idi ren jundi ken jirenni anta ka da tongon karen na kitawa gella ga simana soge ka anda Allah marandendi an to ko Allah wa kuma nan ta hari hari an anta hatana manda saga do halle ni commerce nda bonam ma daga soge ka hay man nan tu ga nan caga do halle kenne commerce ke ga bonam ma ga mo ko banga nar ga so ga bonam ma nan ko to commerce ke ko gara Allah kutenya Allah ramanan kun ngenya ma daga ro na maranya din tikya burendi kallello nanundi idan hadamaren men ta Allah jamban adagi kal sullon nanu sun kan di sukari manna allan pi kyautu mannan fi biya balon nan kita annan caga do halle to anan nyugo dangi atike hare adi golle ngane maga igana Allah kuta ina tunu kunyali hare ken da balli maga me igana Allah kuta su wa tunu hare ken mo gondi ugollenga ngana ke ga yantenya ni maga igara Allah kuta wa tuna dina saga do halle mumina angara honya allah gada koyanga do halle ka o kapalle manyugo eh, qur'ana am pakati nunga ati wuronde nyi tampille hijibe ka nka na honya hari yakenye watu ni urdun iga na hari honyi yakenye ide na karna wuron nogondi itampille ke hijibe ga garna ko toni ma ko du suta de mo mumina angara futunde nya allah gada sinyalin koyanga anan munda annan kawa ne do halle nka da fudun da nya Allah da da an de ke ti hoye awa ho kappai ho an kappai makalle ngallanga tu tubi ka o so ka helen gilenki kote nga ko kote nga tungunya ni ken kama nan nan nanti allah subhanahu wa ta'ala war jaga na ken tenta de sawa ken tenya na Allah di duna gara yang junubu be dabari gara allan kute be dabari atu ga den nan kawa kannanga kundu ani ogana sage do halle ne oga ma sage 2003 na ganyi tinu kote ngadi 2004 tinu 5 tinu ganyi tinu kote ngadi sasa ka halle nya ga non tage katta kumpa katinu kwal sasa halle nya ga mpa kanon nya 2003 mo gadi awoga ma sage do halle ha o ma sage do halle 2016 o halle nya ga non tage katta 2010 monda tubi nan tage do halle do mon dubi anan jage do halle Allah ta da bencu karabana an tubi ni an kan yimme ko ni ratubi an kan na sage do halle an Allah mutu. kam palla Allah to wallahu alla la yahdi Allah ta kan den al qawma suronga al fasiqin ga ni fasiqinu idan kada ko serebe nda kuste ganga na bana sugandidi na kanu dinanta bana ya gelisti ko ke nogondi an to nyen fasri mana mugu baka Allah batendi kembra nga Allah tan kandana fasri so Allah gara saha nara kutu lawil mafuz nan tan kala fasri Allah tan ken kandana duna su kana kanu nan ta kandana ta kandana ken kan kande hidayati tawfiq sonno memma maga gemme kata tongunga idan manini ngama aya ke ngama hammite aya ke tafsiringa siri siri warni ken kota oda ya ga ngani honne odanga kamma honne idan kustagi be hakene ke kahini nkorte nga warna ga hatin dangi ke aya be hakene ke tuzur modin talibo ikunga daga na aya nu be nu sahani kinanga kunya ni contraire kunya na ampala kin hilla igara gana aya nu be nu kinanga kunna hike contraire nya haratu su misale do fotin danga ni sihana nyen ati modin da kiniya nanti gane sehne nukusu jare ñani tinti walan bi qawli sahih an min men korosi e an kanti walam bi qawli walam bi qawli anda ke akoni amana ni kan daga soron nan magan kaga men korosi diga mari nan ku ka ken ma ken gara ga honye kana ken koni kana seru sunya gan ni kunwa aro honya ginjo nda timin da katu kenga ati ti misili nyani ma anti mani misili ti modi ko anda kina igara ken ko igana nya ga maka metam tampe nan ni kunwa ara honya ga ken kata akata mesu gin tem palle hede idan anna alla nya ga na seren nan diga men korosi na seren ka man ken dina amma ka ken korosi idan yere ga ke aya no hatana ka gai o ore mu mana ore nyu gundo lenya ga do hubetana o axinu o yaqu o xabila naburu ɓeno gadi golli juraxu ɓe oga kanna sonteyenga taxu dingiran ɓeno gadi xanu nandungetiya on maxa kun kanu dinanta allah dinanta allah farenga dinanta jihadunga maya ke manan pet ke ay amma modin talibon na ke a sahana ke aya sahandi mogo ɓe ga lingi dangani illa kappinca handendi ina ke a sahana na kini kawyunga tina burubiti gillakenga ina ke asana na kina roke sin nogondi ina ke asana sanni mogo be gallingi da daga humpu baga sununga bitigindi ke aya nan patana nan tan nan ma ku kanu ta allah dinanta farenga dinanta jihadunga an ken kusan daga na utu tanga hoto taramundu tikunga idan kibe hakene ke ya tenta gellay goy de walla kenga ti tanna daga ke aya yurdu yurdu mo be gallingi dangani da yurdu kede tanna ke aya yurdu ke ta hakke mpai gada konan da an di ngari kaset no gonda an gana daga tanga ke sahana na rono ku i na da bar ni hilla ka bin kallanye di de a daga duro sa aburu no kwanta wo suro ranga de anta wo suro nanga de hona te ya tongunye ni a karangun na no kuno hakarunya sampana tongunye ni an na daga ke sahana burambi digindi duna granga asaha na ranke sindi duna granga aranyi ramunga aduna granga inda kusa moti no wa tenu do hoyna na daga waradi mana imbe ha idan ke aya na bure ke aya ke manan petin nanti baga sununta sontono anga tina da baran dikenye ti baga suka sontono hone na ti baga suka ke ibida nyurdundu kudi ka swaga ga ne ten kota nga e kan ni baga su kutu na mundu anta urdu ni khairi na li de bendi wa haka tuna nga ni nyimme ngalli kallu nyimme da anta ya ga sutai idan kebe hake ne ke ken balaw nye balon kan pa kan pa kan panya nyimme da ngari ho kota e goyi honyu gumbo ga na daga gumbo ke jungol la na kaya gara gara mo be ga linga imme da ngani anga tini bidan karna ntalla nya ga na kun kon ka zedi tido gumbo ken ta sagene ila gari gumbo ke kalla na sada soronga malai arno al halan churondi arno kanda sallallahu alaihi wasallam